بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta hudu ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1439 kuma kana daidai da 21 ga watan hudu shekara ta 2018 biyu. a wannan safiya za mu tashi a darasi na 191 a karatu wannan littafi mai tara albaka littafin muwatta wallafar al'imamu malik ibn anas imamu darul hijira imamu al-madina kuma muna cikin kitabul hajj kundi da yake magana kan abin da ya shafi ayyuka na hajji za mu tashi a babi na tara babul amali fil ihlal babul amali fil ihlal wannan babi na tara ya zo bayan babi na takwas babi na takwas ne babu mawaqitul ihlal babu da yake mana magana kan abin da ya shafi lokuta na hajji da umara da kuma wurare da ake ɗaukan niyya ko harami ta hajji da umara baka bayyana su waɗannan wurare akwai zulhulaifa ɗaya kenan na mutanen madina akwai juhufa biyu kenan na mutanen sham da misra da maghrib akwai karnu manazil na mutanen najdu uku kenan akwai zatu irkin na mutanen iraki hudu kenan akwai yalamlam na mutanen yaman biyar kenan kulwar da ke waɗannan su ne mawaƙi ta ayyananu guda biyar sai kuma miƙatin mutanen makka shine makka ɗin ana sanar ya ce hadisi abdullahi bin abbasin hatta ahlu makka min makka so mutumin da ke makka miƙatinsa ita ce makka ɗin muddin hajji zai yi ba umara ba amma idan umara zai yi miƙatinsa shine ya fito daga garin makka zuwa wajen harami mafi kusa da shi sai ya ɗauki niyya sai ya koma cikin harami ah, biyar eh, shida kenan sai kuma wanda ke ƙasa wanda ke kasa da waɗancan mawaƙi da aka ambata da rasulun yake faman kana duna zalika fa haithu an sha'a duk wanda yake kasa da haka mana gidansu ko inda suke ko inda daga nan ya niyyar zai tafi aikin haji ko umara wanda yake ya fito miƙati ba tare da niyyar zai hajji ga umara ba kawai ya ga wasu mitin kawai za su yi bare ma zai je ya dawo sai da saboda haka ya wuce miƙati bai ɗauki niyya ba sai daga baya dai tunanin ya zo mashi to zai ɗauki niyyar ne a nan inda ya abin nan ne abin nan man kana duna zalika famin haifu an sha misali tsakanin jufa da makka kilomita 183 so mikatu su mutanen Najeriya Ghana duk mutane yammacin duniya kenan to sai da ya wuce ba da niyyar aikin hajji ba ba da niyyar aikin umara ba sai da ya kusa makka da kilomita 40 sai ya ga bare a ce ya dauki bari ma dai kawai ya umararsa kaga anan niyyar ta zo mushi ko kuma asali gidansu ma anan yake to kaga ba za a ci sai ya dawo baya ya je miƙati ba a'a anan ne zai ɗauki sa ɗaukan harami a miƙati wajibi ne duk wanda ya wuce miƙati bai ɗauki harami ba sai ya yi filiya sawa'un ya wuce ta mota ne ko ta jirgin sama ko ta jirgin ruwa duk ta inda mutum ya bullo wajibi ne a sanar da shi ko ya yi tambaya an kusa ko ba a kusa ba ka ɗauki ka'ida kamar yadda muka bayani dukkanin malamai sun tabbatar da cewa ya halatta ka ɗauki harami kafin ka je miƙaci tun da ya halatta ka ɗauki harami kafin ka je miƙaci kuma ka tabbatar da cewa miƙacin nan makka kuka nufa in ku sauka a jidda za ku wuce makka kawai sai ka ɗauki niyyarka a cikin jirgi ko jirgin ruwa ko jirgin sama قال رحمه الله باب العمل في الإهلال da zai mana bayani kan abin da ya shafi ya ake yin al-ihlal al-imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa al-ihlal rafa'u sauti bi talbiyati inda ad-dukhul fi al-ihram al shine mutum ya daga muryarsa namiji kenan bi talbiya da yin at-talbiya labbaik allahumma labbaik ya daga muryar inda duhuli fil ihram lokacin da zai shiga cikin harami da hajji ko da umara wana ji da ke ko shi wannan shi ake kiri da shi ake kira da al-ihlal lokacin da ya ce Allahumma labbaika umara sai ce labbaika Allahumma labbaika sai ci gaba ko ya ce labbaika hajja sai ce labbaika Allahumma labbaika to yanzu ya ake yin wannan shine babul amali fil ihlal قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأن حديثي بخاري ده مسلم ده سورة توشي يا با أتي مالك يا روي توشي با رأي موطاقي شكرا tun da kana karanta a muwatta ba ai zahirin malik ya rawaito kenan kullura da ke ko an kana karanta sahih bukhari babu inda za a ce maka rawahul bukhari to ai a bukharin kake karanta bai amma a wani littafin ne sai a ce to wannan hadisin ma bukhari ya rawaito shi a bukhari قال حدثني يحيى عن مالك قال عبيد الله ابن يحيى الليثي يجي حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas shi yahya ya rasu shekara ta 234 shi ko malik ibn anas imamul a'imma ya rasu shekara ta 179 an malik daga malaminsa shine malik ibn anas shi ko an nafi daga malamin malik shine nafi'u maula ibn umar ya rasu shekara ta 117 an abdullahi ibn umara daga abdullahi ɗin umar allah ya ƙara musu yadda da abdullahi ɗin da baban nashi umar allah ya ƙara musu yadda shi abdullahi bin umar ya rasu shekara ta 73 imam al-bukhari ya ce wannan isnadi shine isnadi mafi tsafta a dukkanin isnadi na hadisi da ake da shi kuna ji da kyau ko saboda isnadin shine malik an nafi an umar isnadi ne thulathi mutum uku ne tsakanin manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama da malik mutum biyu ne kulura tsakanin manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama da malik ibn anas mutum biyu ne su ai waɗannan mutane biyu nafi'u da ibn umar nafi'u da ibn umar kuna ji da ke ko to shi yasa ya zama as-sahul asanid ji bukhari as-sahul asanid shine malik an nafi' an ibn umar duk inda ka ga wannan isnadin malik nafi'u ibn umar to shi ne isnadi mafi tsafta da ake shi saboda na farko dai babu jama'a da yawa a ciki domin samun jama'a da yawa a kan isnadi yana rage ma isnadin ƙarfi Kulwar da ke ku yana rage ma isnadin ƙarfi ko magana ce aka ce maka daga wanda ya faɗi maganar zuwa gare ka mutum biyar ne ta bi ta hannun mutum biyar wane ya faɗa ma wane wane ya faɗa ma wane har zuwa gare ka ya sha bamban a ce mutum biyu ne tsakanin ka da wanda ya faɗi magana mutum biyu ne bai bayanci magana ta rike ko sannan kaga abdullahi bin umar sahabi ne na fi gogagge ne cikin tabi'ai shi kuma imam malik ibn anas muntaha ne yasa suka ce as-sahul asani isnadin da yafi kowanne inganci in ji imam al-bukhari shine malik an nafe an ibn umar saboda isnadi ne tsakanin malik da ma'aikin allah mutum biyu shine kuma waɗannan mutane biyu mutane ne sanannu tabbatar bukhari da muslim duk sun rawaito wannan hadisi abdullahi bin umar ya ce anna ta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle talbiyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam talbiyarsa in aka ce a talbiya shine masdari na labba labba an ka lura labba fili ne mazid a ghairu sulasi ga lamun ɗaya kenan ga ba'un guda biyu ta yaya zama ba'un guda biyu yana da shadda ga kuma alfal makasura harfi illa kullum da ke ko ya zama harfa guda no kenan guda hudu to idan ya zama idan ya zama harfa guda hudu ne kuma na hudun harfi illa ne to masdarinsa zai zama taf'ila ne shine talbiya rabba tarbiya rabba kaga ra'un ba'un guda biyu sai alfil makasura shine rabba sai ya yi kiran tarbiya a gaba cewa eh, masdarin rabba shine tarbiya masdarin labba shine talbiya taf'ila kenan tarbiyyar manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama in ji Abdullahi bin Umar ita ce labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake maimaitawa labbaika amsawarka bayan amsawarka Allahumma ya Allah ubangijinmu labbaika amsawarka bayan amsawarka domin ai ta umarci annabi ibrahim da ya kira wa azzin fil nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli ya tina min kulli fajjin amin li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am to wannan shela da annabi ibrahim yi wa azzin fil nasi bil hajji wannan shelar da annabi ibrahim ya yi to ya Allah mun amsa mun kuma sake amsawa ya Allah ka samu amsa labbaika ya Allah amsawaka bayan amsawaka nan sun ce labbaika ta siniya ne guda biyu ne shine amsawaka bayan amsawaka ijabatuka da ijaba al ijaba da ijaba amsawaka bayan amsawaka Allahumma ya Allah ubangiji asalin Allahumma ya Allahu asalin Allahumma ya Allahu kullum da ke ko sai ake ta'awiyyu din ya ta koma mimun a ƙarshe mimun magumuma a ƙarshe isa ba ka sabi ake cewa ya Allahumma ba saboda an ka ce ya Allahumma kamar ka ce ya ya Allahumma isa ake cewa ya ake cewa Allahumma ake cewa Allahumma ba a cewa ya Allahumma labbaika waka bayan amsa waka la sharika lak baka da abokin tarayya labbaika ya Allah mun amsa maka mun sake amsa maka innal hamda lalle dukkanin dukkanin godiya wa ni'imata da dukkanin ni'imomi laka naka ne kai kai kadai subhanahu wa ta'ala wal mulka hakan nan mulki ma baki ɗayansa naka ne la sharika la baka da abokin tarayya baki ɗaya wannan tun daga miƙati haka mani ya ci zai dinga maimaitawa kaga zunzurutun tauhidi kenan ba a shigar da shirka da kafurci ƙasa mai tsarki yasa aka kira ta da sunan ƙasa mai tsarki dubu daga miƙati mutum ya cire rigarsa ya yi wanka ya natsu domin fuskantar ka'aba domin fuskantar ka'aba ka san ƙasa ce mai tsarki so kada mutum ya je kai tatsuniya ƙasa mai tsarki kada mutum ya je ya kai bidiya ya je kai shirka ƙasa mai tsarki domin ƙasa ce da Allah ta'ala ya tsarkake ta an yake ce da annabi ibrahim wa tahir bai ce li ta'ifina wal akifina wa rukai su to ba bukatar mutum ya kawo wannan ƙasa qala nafi ya ci gaba da cewa wa kana abdullahi ibn umara yazidu fiha abdullahi ibn umar ya kasance yana karawa a waccan talbiyar yana cewa labbaika labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadayka labbaik wal raghabau ilayka wal amal qal nafi yace wa kana abdullahi ibn umara abdullahi ibn umara ya kasance yazidu fiha yakan ƙara akan waccan talbiyar yace labbaika labbaika ya Allah amsa wakka amsa wakka labbaika amsa wakka ya Allah wa sa'adaika ya Allah taimakonka bayan taimakonka nan kana buƙatar taimako kowannen mu yana buƙatar taimako wal khairu bi yadayka ya Allah alhairai baki ɗayan su a hannayenka suke alhairai alhairai baki ɗayan su bi yadayka ya Allah a hannayenka suke abdul injiba abdullahi ibn umar yace alhairai suna hannayen Allah to kuma yau zaka baka ce wai Allah bai da hannu lura da kyau ko shi abdullahi ibn umar fa ya ji annabi yana cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda hannuna yake rayuwa rayuwata take a hannunsa shi kuma manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ya ji ubangiji yana cewa da biyadihi almulku shikenan Allah ya tabbatar yana da hannu manzon shi ya tabbatar da haka sahabbai sun tabbatar da haka to me yana ka yanzu ba ka da wani dukkanin abin kauna abin so ilaika zuwa gare ka ake duk wani mai son wani abu gare ka yana kwa wal'amalu amalu yin aiki tsantsa ana yin shi ne domin ka al'amalu yin aiki tsantsa ana yin shi ne domin ka duk wanda ya gauraya aikinsa da Allah da wani to Allah bai bukata da sani an malikin an hisham bin urwa an abihi أن رسول الله sallallahu alaihi عليه وآله sallama. كان يصلي في مسجد ذو الحليفة ركعتين قال فإذا استوت به راحلته أهل yanzu ba mun ce ayyukan da ake yi a miƙati su ne wanka waɗannan wurare da muka ambata zulhulaifa jofa biyu kenan ƙarnu manazil uku kenan yalamlam hudu kenan zatu irkin biyar kenan kuna jina da ke ku duk waɗannan wurare biyar da muka ambata idan Allah ta'ala ya sa ka zo tun da kai kana wajen miƙati wanda yake wajen miƙati shi a kira afaƙi afaƙi shi ne wanda yake wajen miƙati ma'ana miƙati yana gabansa kenan yanzu nan a inda kake miƙati yana bayanka ne ko yana gabanka eh to yanzu ka zama afaƙiyun kenan kullum ka zama afaqiyun domin zaka zo ne daga wajen miƙaci wanda ke madina fa zai je maka shi ma miƙaci yana gaban shi domin sai ya fito birnin madina ne zai tsaya a zuwar ulefa kaga shi ma mutumin da ke birnin madina a faƙiyun ne mutumin da ke ƙwa'if sai ya fito ƙwa'if da kilomita arba'in zai kawo ƙarnu manazi kaga shi ma a faƙiyun ne kaga shi ma a faƙiyun ne to in ga ce a faƙiyun shine wanda ke wajen miƙati na miƙati yana gabansa to duk wanda miƙati yake gabansa in yi iso miƙati zai tsaya ya natsu sai ya cire kayan shi gaba ɗaya sai i wanka shine hadisin farko da muka karanta ko shine hadisin farko ko babin farko ma babul ghusli lil ihlal sai mutum ya tsaya ya wanka gaba ɗaya a waɗannan wurare duk akwai makewayi a wuraren akwai masallaci a wuraren muna ji akwai makewayi akwai masallaci sai ka shiga makewayi daman da ihramin ka a hannu da ihramin ka a hannu ka sa shi cikin leda ko da ka saye shi ka saye a cikin leda in kai wankan ka tsaf wankan tsarki fa wankan tsarki kenan ko da kai wanka da soso da sabulu sai na karshen da ka bashi dai babu soso babu sabulu ya zama na wankan tsarki da ka kammala wanka sai ka dauki ihramin nan naka sai ka daura daya a ƙasa ka yafa daya a sama su kuma kayanka da ka cire da riga da wando da kamfai da hula sai ka mai da su cikin jakan na ta ihrami ina fatan kun fahimci wannan da ke ko kana fitowa daga bayi ka samu ka yi alwala a cikin bayi ɗin ina eh, daman ba na bayan gida ba ne galibi da na wanka ne sai ka yi alwala a ciki sai ka yi alwala a ciki amma baka yi alwala a ciki ba ka fito sai ka yi alwala saboda wankan tsarki da ka yi ba zai baka damar ka yi sallah ba domin wankan shiga ihrami ba wajibi bane duk wankan da ba wajibi bane ba a yin sallah da shi sai ka yi sabuwar alwala kamar wankan juma'a kamar wankan shiga ihrami kamar wankan sallah idi kwarajina duk wannan wankan ba a yin sallah da shi kai tsaye kullum da ke ko na juma'a malami sun kara mu dona sani akai amma wankan dauke jinin al'ada da wankan janaba kai tsaye mutum zai huce ya yi sallah da shi ko da bai yi alwala ba ko da bai yi alwala ba saboda me saboda a wankan nashi gaba ɗaya duk inda yake wurin alwala ne ya riga ya wanki alwala ta shiga wanka wanka ne bai shiga alwala kulwar da ke ko domin mutum ya alwala ba duk wurin wanka yake wankewa ba amma mutum ya wanka yana wake dukkan wurin alwala idan mutum ya fito sai ya shiga masallaci in ya shiga masallaci sai ya sallah raka'a biyu sai ya sallah raka'a biyu duk anan miƙati ke to in ya sallah raka'a biyu fa yanzu mun zo magana ɗaukan niyya qala wa hadathani an malikin an hisham bin urwa daga isham dan urwa isham ɗan urwa ya rasu shekara ta 145 an abihi daga babansa shine urwa ibn zubair ya rasu shekara ta 94 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle manzon Allah su ira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yusalli ya kasance yana yin sallah fi masjidi dhul hulaifa a masallacin nan na dhul hulaifa masallacin miƙati kenan kowanne miƙatin nan yana da masallaci yana da makewayi yana da masallaci yana yin sallar ne raka'atai ne raka'a biyu ita ya kira abin nan raka'atal ihram raka'o'in da zaka yi kafin ka shiga ihram idan ya yi sallar raka'a biyu sai ya fito daga masallaci in ya fito daga masallaci fa idza stawat bihi rahilatuhu idan dabbar da zai hau ya hauta ta daidaitu ta fuskanci hanyar ina kenan hanyar makka a hal sai ce allahumma ka umar sai ce allahumma labbaik ina fata mun gane masayar da za ka yi sallah raka a biyu a miƙa ce an kai sallah raka a biyu a miƙa ce kana da dama bayan ka ne assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah ka ce Allahumma labbaika umara wajihi na nauke na na daya kana da dama kuma sai ka jinkirta Allahumma labbaika umara hakan ba shi yafi sai ka jinkirta sai ka fito sai ka zo ka hau motar ku sai ka hau motar ku tunda motoci sun yi faki kuma anan nake cewa ka natsu da kyau ka gane lambar motar ku don galibi motocin kamfani ne kun gane ko motocin kamfani ne ko tasi kuka ɗauka tana da lamba ba plate number nake magana ba kullum da ke ko ba plate number ba plate number ai wannan lamba ce ta gwamnati motocin kamfani ba ah, ko mu nan NSCA ba kana ganin tana da lamba ta gaba ba mota mai lamba kaza kullum da ke ko ko Gombe motocin Gombe Kano line ina ne duk ba suna da lambobin su a sama ba to ka tsaya ka gane lambar motar da in ba haka ba za a tsaya a miƙaci ka je ke wanka ka dawo ka shiga motar wasu watakila wasu su zama 'yan na faso ne ko 'yan malin ba ma jin yaran kwata-kwata kwata-kwata kai mai turancin beji ba don faransai ne shi kai mai hausar bai ma dota kuma saboda haka ka tsaya a natsu ka natsu da in za ku tafi tafiya ta jama'i haka motar ku za ta zo kofar gidan ku ne ta ɗauke ku ka gane motar ku za ta zo kofar gidan ku a madina ta ɗauke ku to saboda haka kana fitowa sai ka natsu sai ka je gaban motar sai ka ga lambar ta an rubuta biyu da ta larabci da ta boko lambobin ba an rubuta ta larabci da ta boko da harufan larabci da harufan boko duk an rubuta su sai ka tsaya ka ga lambar motar ku yawwa in ma za ka rubuta ne sai ka rubuta lambar motar ku hanya lafiya a bita da shekara sai da in an zo miƙaci in an zo miƙaci shi abun gudu ɗin shine kada a zo miƙaci kun gama sauka direbeci zai canza fakin ai akan yi haka ko ya ce zai canza kaga ya dan motsa daga nan inda kuka fita watakila dan motsawa da yi sai wani ya zo ya tsaya a wurin sai ka dauka ko mota ku ci so abu na farko ya kamata ka za ku fito sai ka gane lambar mota ku ka dauki lambar mota ku ka rike ta in ka shiga kai shiga bayi kai wanka ka je masallaci kai sallah ka zo ka zauna akan sit ko kujerar ku aga mai rage kenan sai tafiya kana zama sai ka ce Allahumma ka umara duk motar ba ta wucewa wannan wadi din wannan kwari din shi miƙati din ba a wuce shi inda ai babban wuri ne babban wuri ne sosai da sosai to dan ma inda aka shata aka yi masallaci aka yi aka yi makewayi aka yi kaza za ga kaɗan ne sosai da sosai kullum hisa za ga waɗansu ma idan a tasi za su tafi ku biyar ko ku hudu kullum ku hudu ne kuka dauki tasi bayan mutum uku gaba mutum daya to da zaran in za ku sai ga wasu ma daga gida suke yin wanka sai ku yi wanka daga gida da kun yi wanka daga gida mai tasin yana shigowa kwari din sai ya tsaya da ya tsaya sai ku ce Allahumma labbaika umara kaga ko sakon goma bai ba shikenan sai ya ci gaba da tafiya sai ya ci gaba da da tafiya to amma dai ka fahimta a in so samu ne shine ka ce Allahumma labbaika umara idan umara za ka yi Allahumma labbaika hajjan idan hajji za ka yi bayan ka zauna akan abin hawaka tunda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi ya ce idza stawat bihi rahilatuhu idan dabbarsa ta daidaita da shi ma'ana yana kanta kenan ya zauna ya ta natsu yana zaune ya daidaitu a halla sai ce Allahumma labbaika umara labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk shikenan sai a ci gaba da tafiya wannan hadisi bukhari da muslim da su rawaito shi qala wa an malikin an musa bin uqba an salim bin abdullah abahu yaqul bayda'ukum hadhihi التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة قال وحدثني عن مالك يتي مالك ابن أنس يا كرن تدني وانا عن موسى بن عقبة دقا معلم مالك شيني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله دقا سالم بن عبد الله دقا سالم بن عبد الله يا رسول كرا تقريد شدا أنه للي شي سالم بن عبد الله سمع أباه ya ji babansa wa kenan abdullahi bin umar ya ji baban shi abdullahi bin umar wanda ya rasu shekara ta 73 ya koli yana cewa bai hukum hazi sararin nan naku filin nan naku domin bai da shi ne makeken fili wani makeken fili ne gashi na a shimfiɗe in ka baro madina kafin ka ƙara sami ƙaci subhanallah wani ma keken fili ne gashi na a shimfiɗa kawai za ka nan ne ma aka ɗan ɗiba aka yi madinatul hujjaj inda ake rijistar alhazi kafa su shiga madina shimfiɗaɗɗen fili ne gashi na iya kallonka to shi wannan filin yana tsakanin madina da zulhulaifa da miƙaci ma'ana da ka fito madina shi wannan filin za ka wuce sai ka ƙarasa miƙaci wana jina da kyau sai abdullahi bin umar ya ce bai da'u kuma hazi wannan filin naku allati takzibuna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wacce kuke cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan yayi harama fiha wai a nan yi harama sai abdullahi bin umar ya ce ma a halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasulullah bai taba yin ihlal ba bai taba cewa labbaik allahumma labbaik ba illa min indil masjid sai a gindin masallaci ya'ani masjid dhul hulifa yana nufin a masallacin dhul hulifa kullura a kware kwa a kware kwa ai da ɗanɗan masallaci ne tunda ya zama miƙati matattara mutane aka kashi sa aka samar da masallaci yanzu yana ƙarƙashin hukumar abin da ne ko hukumar eh, addinin musulunci ne ban dai duba ba an kai inda akwai ayyukan da ke karkashin ma'aikatar alhazai akwai kuma wanda ke karkashin ma'aikatar harkokin addinin musulunci kasan su ba su da ma'aikatar harkokin addini wizaratu shi'onin islamiyya ministry of islamic affairs islamic affairs ba wai religious affairs ai musulunci shine kare addini to kaga ana aka ce religious affairs ina son ku lura da kyau muka ce ga madina nawa kenan sai kuma wani makekin sarari fili nawa kenan sai kuma Zul halifa sai wasu suke ganin kamar a ƙarshen aikakatun da yanzu bai da ya yi iyaka da madina ya kuma iyaka da Zul halifa tun da shi ke tsakanin madina da Zul halifa sai wasu suke ganin kamar a wannan bai dawo ɗin ya yi harama sai abdullahi bin umar yake ce da su an san bai taɓa yin harama a wani wuri ba sai a masallacin zulhulaifa kenan ya yi bai yi a bai da'u ba eh, gidajen bai gama zama gidajen قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عن عبيد الله بن جريج انه قال انه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا ليمانيين إلا ليمانيين ناكو ده كاكي ده شدة أكم فتاة كوبا شدة إيه أكو شدة أكين يا و نعم ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصنع بسفرة تصبغ تصبغ بسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية قال فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلى اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر قال وما يتوضع ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما صفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته qala wa haddathani an malik yace ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas an sa'id bin abi sa'id daga sa'id dan abu sa'id al-maqburi mutumin makabarta huta al-maqburi wanda ga gidan shi ga makabarta ba su ya kira makabarta huta ba makara huta kai makara huta al-maqburi wanda ga gidan su ga makabarta yan da ke nan da ko eh nan gefen lima primary su ne do ko kuma can yan gefen unguwan daji eh an Sa'i daga sa'id ibn abi sa'id kenan shi abu sa'id shi sunai sa'id kuma yana da yana da abi sa'id shi ake cewa abu sa'id asali shi abu sa'id ma'ana ɗade ya an sa'id ibn abi sa'id daga sa'idu ɗa na baban sa'id shi baban sa'id shi ake kira kaisan ya kira kaisan an ubaid bin juraid daga ubaid musaghar na abd ubaid ibn abi juraid juraid shi ma musaghar ne na na abin na fu'ai annahu qala li abdullahi bin umar shi ubay bin jurayj ya ce ma abdullahi bin umar ku ji ya ce ya aba abdurrahman ya kai abu abdurrahman ra'aituka tasna'u arba'an na lura da kyau na kana yin waɗansu abubuwa guda hudu lam ara ahada min ashabika yasna'uha ban ga wani cikin ire-iren ku sahabbai suna haɗa waɗannan hudun duka ba eh, a sahabika yan uwanka sahabbai lura da ke ku yan uwanka sahabbai bangansu suna haɗa waɗannan hudun ba za ga dai wani sahabin ya yi ɗaya daga cikinsu ya bar uku ko ya yi uku ya bar ɗaya ko ya yi biyu ya bar biyu amma dai na lura da kyau na ga abubuwa guda hudun nan test na kai kadai ne a cikin sabai kake yin su ha ƙal sai abdullahi bin umar ya ce wa ma hunna ya bani jurayj ya bani jurayj su kuma waɗannan abubuwa hudu menene su kulwara sai ce wa ma hunna bai ce wa ma hiya ba bai ce wa ma hiya ba domin adadinsu daga goma ne abin da ya kasa inda adadinsu daga goma ne abin da ya sama sai ce wa ma hiya amma tun da adadinsu daga goma ne abin da ya kasa sai ce wa mahunna ka lura da kyau ina maimaita muku ƙa'ida ita ce fadin Allah ta'ala ina idata shahuri inda allahi isna ashara shaharan fi kitabillahi ma khalaqa samawati wal ard min ha ha ha yana koma zuwa ga nawa goma sha biyu min ha daga wannan goma sha biyu din arba'atun hurum akwai hudu masu alfarma waɗannan hudu masu alfarma fala ta zulmu hinna kaga a hudu sai ce hinna a goma sha biyu sai ce ha saboda haka idan adadinsu ya wuce goma sai ka ce ha ko hiya idan ƙasa da goma ne sai ka ce hunna a dama ɗaya ya asali ne ai idan mu'annas ne ɗaya dama ai asalin shi hannu kullum da ke ko dama ana magana ghairu aqil duk abin da bai da hankali ghairu aqil ka lura da ke ko kar ka ga ɗalibai guda dalibai maza ziryan guda biyar ka ce da su hunna a ba shi bane ai ka kare larabci ai ana nufin ghairu aqil abubuwan da ba hankali ke su su ne ake waɗannan ake musu jam'in su da litanis abubuwan da jam'i ne yake zama litanis. lura da ke ko idan daga goma ne abin da ya kasa sai zama hunna idan daga goma ne abin da isama sai zama hiya ko kuma ha ayar ita ce inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shaharan fi kitabillahi ma khalaqa samawati wal arda min ha daga waccan goma sha biyun kenan kaga sai aka ce ha ba a ce min hunna ba منها أربعة hurum fala تظلموا فيهن waɗannan أربعة hurum din sai aka kira su da hinna hinna da hunna da sai ce wa ma hunna ya ya ibn jurayj ya waɗannan hudun su qal sai ibn jurayj ya ce ba shi ya ce ya ga guda hudun ba a ga shi zai lissafo su sai kuma ya mai fasara ya ce ra'aituka na lura da kai na ganka la masu minal al'arkan kusurwoyin ka'aban nan guda hudu ba wanda kake tabawa illal yamaniyai ne sai waɗanda suke ɓangaren yaman sai wanda ke ɓangaren yaman an rukunin yamani shine rukunin daga shi sai hajar Aswal. aswad kullum da ke ko shine rukunin da yake daga shi sai hajar Aswal. aswad shi rukuni na hajar Aswal aswad shine ake ake tabawa ko ake sumbanta za a fara ɗawa kuma shine za a ga ɗan sanda an nuno shi a ko a kibi za a ga ɗan sanda a daidai wurin yana ya rike wata gwaba haka ma'ana wata igiya ya ɗan ɗaga haka dai ana ɗan kwanto mutane kaɗan kaɗan ka taɓa gani a cibi to duba cibi da kyau za su gani in dai an nuno ka'aba sosai to za ga daidai rukunin abin alhajar aswad za ga baka raba shi da ɗan sanda guda ɗaya haka domin daidaita mutane kun bai ci magana ta wani shine alhajar al'aswar to rukunin da ya zo kusurwa da ta zo kafin ita tun da ai daman ka'aba tana hagunka ka'aba tana hagunka to kusurwa da ta zo kafin kafin eh, alhajar al'aswar ina kira da rukunu al-yamani misali wannan masallacin in za ka kewaya shi ta yana za ka kewaya ta yadda zai iya zama yana hagunka ta nan kenan ko ba ta nan ba domin ta nan in kai haka yana damanka to in ta nan ne yana hagunka kullum da ke ko to tunda yana hagunka sai zama wacce kusura misali a ce ita ce alhajaru al'aswad kenan wane ne rukunin limami wannan ke tunda ita ce kafin alhajar al'aswad sai ce na lura ba ka taɓa kowace kusurwa cikin kusurwoyi guda hudu sai dai guda biyu na al malamai suka ce an ce al-yamaniyai ne guda biyu tagliban in ba haka ba wannan kafin alhajar al-aswad shine ar al-yamani shi na alhajar al-aswad shi ya kira ar-rukunu al iraki domin daga alhajar al-aswad in ka tsaya ka natsu iraq kake kallo kun gane ko daga alhajar al-yamani kuma yaman kake kallo isa ya kira wannan al-yamani wancan al iraki to amma an faɗi ayyamani yayin ne ta galiban domin a rinjayar da abin nan eh, wancan ya bi wannan ya ce ya lura da shi waɗannan kusurwa biyun kaɗai yake taɓawa kenan baya taɓa wannan da wannan misali baya taɓa sauran kusurwoyi guda biyu na ka'aba tambaya ta nau kenan ta ɗaya kenan ko wara aituka talbasun alal asibtiya kuma na lura da kai takalmi da kake sawa kana sa asibtiya ne wanda bai da gashi a sama kuma ga asali ga takalma nan na fata da gashinsu ba tare da an jeme ba ba tare da an jeme ba in fatar saniya ce ga fatar na a jiki da gani kasan wannan takalmin na fatar saniya ne amma kai wanda kake sawa kana sawa wanda bai da gashi ne kaga ai tun da bai da gashi ma ba za a gane na wace dabba ba ne kai kenan kana sanya jimami an je mai shi kenan tambaya ta ta biyu wa ra'aytuka tasbughu bi sufra kuma naga kana yin kana yin asubur rini kana yin rini bi sufra da abin da yake fasa-fasa haka to rini na me na tufafi ko na gashi kullum da ke ko wara an tambaya ta ta uku wara kunta bi makka kuma na lura da kai idan kana makka a hallan nasu iza ra'awul hilal mutane suna daukan harama da aikin hajji ne idan suka ga jinjirin wata na zulhajji da an ga jinjirin wata na zulhajji kowa sai ya shiga haramunsa da aikin hajji yana labbaika allahumma labbaika haka zai zauna a cikin haramin nan har rana takwas ga wata amma kai walam tuhulil anta kai baka ɗaukan harama da aikin hajji hatta ya kuna yau mu taruya har sai ranar takwas ga wata ta yi sannan kake shiga aikin hajji tambayi nawa kenan hudu kaga sun cika yau mu taruya ita ce ranar takwas ga wata nazar hajji an kira ta yau mu taruya ne domin a ranar ne duk maniyyata suke tafiya mina domin ya da zango akan gobe tara ga wata a ƙarasa arafa to kuma suna tafiya ne da ruwa don a lokacin kuwa sai ya yi tana da ruwa domin wuri ne babu ruwa haka za ka ɗibi ruwa wanda zai kasance tare da kai tsawon waɗannan kwanaki amma yanzu alhamdulillah ruwa ma kafin ku je ya riga ku zuwa faƙala abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar ya ce zai ba da amsoshi kenan ko ya ce ammal arkan amma waɗannan kusurwoyi da ka gani da kai magana a kai fa inni to fa lalle ni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya musu illa yamaniyai ban taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ban ji ba فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين ya ce arkan amma su rukuni fa inni lalle ni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya musu yana taɓa wata kusurwa illal yamaniyai ne sai dai kusurwanni na ɓangaren yama da Al-Iraqi da al al-yaman da na al Aswad da na wannan su kaɗai na gano salmi yana taɓa ku kuma na ku bai taɓa gani min ha daga cikin waɗannan eh, eh, kusurori guda hudu bai taɓa ganin ya taɓa ba sai dai rukunin nan guda biyu kusurori nan guda biyu al al'yamaniyai amma yanzu kai a tv baka taba ganin wani ya zo yaron rungumi ka'aba ba yana kuka ba ga wani ya zo yana shafa ta ba ba ga wani ya zo da darduma ya jefa ya shafa yana rashin karatu ba abin da bai ja rashin karatu ba abin da bai ja in dai rashin karatu ne ko duk abin da ka ga mutum ya yi a kan rashin karatu to wanda zai yi sai ya fi wannan muni eh saboda haka a lura ka'aba wuri ne mai tsarki wuri ne mai daraja amma ba wanda ya ce maka wai daga ciki ka je ka rungumi ka'aba kana ta kuka kana ta kaza kana ta kaza kana ta kaza kullum da ke ko wannan kenan sannan babu wanda ya ce wai kusurwoyi nan da sai ka taba su tunda da yanzu kun ji nassi daga abdullahi bin umar shi bai ga manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana taba wata kusura ba sai waɗannan guda biyu shi kenan kai ma ba sai ka takaito a kansu ba wa amman alu subtiya amma takalman nan da ga ina sawa wanda aka je ni fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'al ni ba na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya takalma silifas kenan allati laysa fiha sha'ar wanda ba su da gashi wa yatawaddau fiha sai kuma in yayi alwalarsa sai ya sanya kafar shi a ciki ba tare da ya jira sai alwalar ta bushe ba lura da ke ko kammala alwala shi kawai sai sa takalminsa fa ana uhibbu an albasaha ina san in sa tunda na ga manzon Allah yana yi wa amma sufra amman rini fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha amma wannan rini na na fasfasi na gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rini ne da ita malamai suka ce ba taɓa ruwa ruwaito a salam ya yi rina gashinsa ba kullura ba a ruwa ruwaito a salam ya rina gashinsa ba sai ya nuna mana rini ne na tufafi kenan tunda bai kawo abin da aka rina ba ba a kawo abin da aka rina ba sai zama na rini ne na na tufafi fa'ana uhibbu an asbuga biha an asbuga ko an asbaga ya na ku yace ba'un da zama ko da fata ba'un da dhamma bugo amsa ba da dhamma kenan ku? wa amma al-ihlal wa ammal ihlal amma ɗaukan niyya bai ta shi tambayar ƙarshe ba ɗaukan niyya ta hajji wacce ba na yi sai ranar takwas ga wata ranar wuya fa inni lam ara rasulallah sallallahu alaihi wasallam to lalle ni ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yihillu yana ɗaukan harama hatta tambayi bihi rahilatu baya ɗaukan niyya har sai lokacin da dabbar da ya hau za ta fara tafiya kullura anasalan bai daukan niyya sai a lokacin da yake yana daukan niyya dabba za ta fara tafiya to yanzu idan ya ɗauki niyya rana takwas ga wata yana daukan niyya dabba za ta tafi zuwa ina mina anasalan zai kama hanyar mina to idan ka ɗauki eh, niyya daga fitowa jinjirin watan shawwal a wannan zalhajji ina za ka je eh ba inda za ka je kana nan a maka har ranar takwas ga wata kana nan a maka har ranar takwas ga wata shi sa bai ɗaukar niyya da ake hajji da zaren jinjirin watan zalhajji ya fito a hasi ya jira takwas ga wata wani ita ce karanta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karkai mamaki ga kun mutane a yau kaji ya ce a yin dai wata ya fito zai ɗauki niyyar hajji ko umar sai ya zauna abin niyyar hajji sai ya zauna cikin rami har takwas ga wata abinda suna ta karanta shi ne sai ranar tarwiya ranar tarwiya ranar takwas ga wata qalawa da sani a malikin an nafi'in an abdullahi bin umara kana yusalli fi masjid dil hulaifa thumma yakhruju fa yarka fa idha stawa bihi rahilatu ahram qala wa hadathani an malikin shi malik ibn anas ya karanta dini wannan an nafi daga malamin sa nafi'u anna abdullahi ibn umara lalle abdullahi bin umar kana yusalli fi masjidi dhul hulaifa ya kasance yana yin sallah a cikin masallacin nan na dhul hulaifa ma'ana masallacin miƙati na ihram yana yin sallah a ciki thumma yakhruju sannan sai ya fito daga masallaci fayarkab sai ya hau abin hawansa fa idza stawat bihi rahilatuhu idan dabba ta daidaitu da shi ta natsu ahram sai harama ce Allahumma labbaika umara labbaika Allahumma labbaika tsora ka sai ku rike kar ka zo daukan harami a masallaci ka zo kuma ka hau mota kawai a wuce ka manta baka dauki harami ba ina fata mun fahimci da kyau sai ka ke kana zuwa ka hau mota sai ka irin na manzo sallallahu Allahumma labbaika umara Allahumma labbaika hajja Allahumma labbaika umara ta mutumta anbiya ila hajji labbaik Allahum mana ba wai duka ukun zaka faɗa ba zaka zaɓi wanda zaka yi ne eh kada wani ya ce Allahumma labbaika umara Allahumma labbaika hajja Allahumma labbaika umara ta mutum mutum bai yana ba ana nufin duka ukun zaka faɗa idan umara zaka je sai ka ce Allahumma labbaika umara shikenan sai labbaik Allahumma labbaik idan ka ce Allahumma labbaika umara ba a buƙatar wata jumla ta shigo ba ta aikin hajji ba ko aikin umara wadaka da ka ce Allahumma labbaika umara sai ka ce labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik direba kuma ya tafi kina Allah sauke mu lafiya Allah ya sa ita lafiya qala wa hadathani an malikin annahu balaghahu anna abdul malik bin marwan ahalla min indi masjid dhul hulayfa hina istawat bihi rahilatuhu wa anna abana bin usman ashara alayhi bidhalik qala wa hadathani an malikin annahu lalashi malik balagahu bayani ya zo masa anna abdulmalik bin marwan lalle abdulmalik dan marwan abdulmalik dan marwan cikin sarakunan banu umayya A halla min indi masjid dhul hulaifa ya dauki harama ne a daidai masallacin dhul hulaifa ya dauki harama a daidai masallacin dhul hulaifa hina stawat bihi rahilatu a daidai lokacin da ya hau kan abun hawansa kuma abun hawar ta daidaita da shi ba abin da ya rage sai tafiya a nan yi wannan sarki ne daga cikin sarakuna wa anna abana bin usman kuma lalle aban dan usman ashara alaihi bidali shi yayi mishi nuni akan yi haka dan shi aban yana cikin manyan tabi'ai a malamai shi kuma abdul malik bin marwan yana cikin tabi'ai a sarakuna ka gane ko to kaga kenan abin nan kasancewa da shi sarki da malamai na gari sai suka dora shi akan wa manzan Allah sallallahu ai ga yadda manzan Allah yi shi sa shi ma da ya tashi sai ya yi irin yadda manzan Allah yi kullum da ke ko ba wa kawai za su ga cewar mai yafi daidai da wannan gwamnan ba ina fatan kuma ya ci wannan da ke ko gwamna ya tafi da kai sai ka duba ka ga menene abin da sunna ta karanta sai ka nuna mashi aminta da kai ne yasa ya tafi da kai don yana ganin yanzu addini zai yana sanya addini shi karbabbe ke kuma sai ka lura da kyau me yake so me yafi mai sauki sai ka sa shi yayi wannan ka ha'ince shi wannan ha'inci ne ku lura da kyau ha'inci ne idan irin waɗannan malaman ne duk yana da su sai ware su sai ya zaɓo ka yana nufin za ka ɗora shi ne akan abin da yake daidai mafi abin nan mafi daidai da sunna ce ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake shi kenan a ga bin usman shi ya nuna masa ga yadda zai yi ga yadda zai da bai zauna da malamai irin su ba da kawai sai ya ga yadda jamhur suke yi yadda jama'ar gari suke yi kawai shi ma gashi da sarki guda sai ga ya biya da jama'ar gari suke yi saboda ka zama da malamai masu tsoron Allah malamai na Allah ba wai malamai da suka yi karatu suka fada fada karatun ya nutse ba ba irinsu ba malamai na Allah zai ga suna ɗora mutane akan tafarki da yake na daidai eh dan Usman bin Affan dan Usman bin Affan ya rasu shekara ta 500 ta 100 bayan da biyar bayan hijira ta 100 da biyar bayan hijira shi a bada ba wai shekara ta 500 ba to ai Malik din dungurungun shi ba kwana ji da kyau ko to ku lura da kyau yanzu me babban abin da wannan babu yake karantar da mu ku lura fiqhun Malik sai ya biyo babi na tara bayan babi da babi na takwas sai ya biyo babi na takwas da babi na tara kulura domin babi na takwas ya ayyana wuraren da ake ɗaukar niyya to yanzu ka zo wurin sai me sai kai wanka sai ka shiga masallaci kai sallah salatul ihram rakatul ihram sai ka fito sai ka hau kan abin hawanka idan ka hau kan abin hawanka sai ka ce allahumma labbaika umara sai ka ci gaba da labbaik Allahumma labbaik me dalilin ka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai da tabi'ai ta haka suke kenan aikin ba mansukh bane yasa ga daga cikin fiqh Malik idan ya kawo hadisi marfu'i sai ya biyo shi da hadisai da mawqufai ga sahabbai da kaza da kaza dan ya nuna maka aikin ba mansukh bane da in mansukh ne ba za ka ji cikin sahabbai wani yayi shi ba tun an share shi to amma sai ya kawo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo ayyukan sahabbai da irin suka yi sai ya kawo ayyukan tabi'ai da irin sa suka yi raka da zaran an zo miƙati kamar yadda muka ambata ka fito daga mota ko kun fito daga mota kar ku yi tafiya gayya guda ina son ku gano wannan ka yi ƙoƙari adadin jama'a ka kar ku wuce mutum uku tafiya ce ta ibada an ba ka ba sai ku yi ta surutu ku yi tafiyar gida amma ku ku biyu ku ku uku garku wuce mutum uku kun lura da ke ko ma'ana gurbin ku a cikin mota an kun zo sai ku kokar mai da za ku samu wurinku a cikin mota da zarar an fito kun shiga bayi mutum ya yi wanka ya yi alwala ya shiga masallaci ya yi sallah ya fito zai ci abincinsa zai yi kaza da an shiga mota allahumma labbaika umara ko alwalaka ta kare ko alwalaka ta kare sai ka ce allahumma labbaika umara allahumma labbaika hajja to fa daga nan kuma shikenan an shiga harami sai fatan Allah ta'ala ya sa a yi alhajjul a sa a yi umara karbabbiya subhanakallahumma bihamdik asharu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in dai bai da bai da tana wajen garin madina kafin ka karasa eh, miƙati aka ce yin ta a nan bai yi ba kullum da ke ko abin da aka fi so shine ka je miƙacin kai akwai waɗanda suke ganin ya za su je miƙaci ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a masallacin manzo Allah zai dauki harami shine sababin ɗaukar haramin sa a Madina eh, o oh, libasul ihram ah, libasul ihram ana sashi. amma kullun za ka yi ƙoƙari ne ka ga ya mutane za su dauke ka shi sa libasul ihram ba shine ihram ba sa libasul ihram ba shine ihram ba to amma idan ka sa libasul ihram kafin ka je miƙati za ka iya rufe kanka tunda baka shiga ihrami ba sai wani ya ganka sai ce ai malam wani ma ya rufe kansa ya sa ihrami ya rufe kansa a lokacin kana ihrami a zai jawo wani abu shi yasa sai ka bar hisa ko gane ta maimaita ihraminka na cikin jakarka sai ka je miƙati ka shiga bayi sai ka cire kai wanka ka mai da ihraminka so kada ka sa ihraminka daga cikin zaka mutanen da suke tare da su ce wallahi kaga malam wani shi daga Madina ma ya dauki ihraminsa mu ga sai da muka zo sai ga sana cewa ko za su hada kuɗi su dawo Madina su ma su dauka ina fatan ku lura da kyau karka karka karki wasa da falala da Allah ta'ala yi maka sai ga yadda ka sa dinnan sai wani ce ai daga madina ka dauko ihramin ka su an ba su yadda suka fito garin madina sai ga sana cewa mutum uku hudu kuwa su dauki dan tasi mai da su madina su dauko harami kamar yadda kai ko ba zai yi haka cikin mutanen mu zai yi yi sa duk waɗannan abubuwan karka shige su ka rike haraminka libasul ihram ɗinka sai ka shiga sai ka shiga abin nan amma abin da nake magana shine idan ya zama na dama wani dan tasi ne zai zo kofar gidanku ku ku ku hudu ne kawai sai kuka wan kuka shigo kuka shiga tasi kawai ya tafi da ku Dama kun dauko shi ku hudu ne mutum uku a baya mutum daya gaba ko ku uku ne mutum biyu baya mutum daya gaba zai dauke ku zuwa makka ya zo kofar gidanku kaga wannan sai ku sako da ihramin ku iya abin amma dai za ku iya kokari ku ga wannan sako ne kuke sawa da mutane ko da dan tasi ya dauke ku ba kawai kun shiga ihrami bane in kun zo miƙaci za ku tsaya ne zai tsaya ne sai ku ce labbaik Allahumma umara ko bai tsaya ba ko yana tafiya tunda kuna cikin kwarin ba ku fita ba sai kuka ce Allahumma labbaik umara shi shikenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka